kama da kula kuma 24 da uku ne ko da uku shirin da uku ta ah, duba kalanda da yi. abin da yake a rubuce a cikin kalanda da ta yaro yau shirin da takwas kuma a rabu da shi da haka ne ko da wasu guri a wannan masallaci na boki masallacin alhaji ibrahim bulbula za mu dora karatun da muke yi da ta almuwarsa ta imam malik wannan shi ne karatun da shida karatu na bakwai ana fasu sai ne ko shida da aka yi yanzu yawa da muka yi wani kafin wata rana karatun na bakwai na a cikin karatun da nake gabatar wani da shafin wasa da imam malik ibn anas hadisi na farko da karanta sai muke bayani akan fa'idodin da ke cikin hadisi قال رحمه الله تعالى في الحديث حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاد ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه قوه بن الزبير فاخبره ان المديره بن الشعبه اخر الصلاه يوما وهو في الصدفه فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مديره أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا رجل قال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروه أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال هو كذلك بشير كان بشير عن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قال قوته ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن ترى وأنا أريد أن أترجمش. sai muke bayani a kan irin جدا. اجل لا samu wanda a takaice abu da jikin ya kusa shi ne labarin umar bin abdul da shi da umar bin zubair lokacin da umar bin abdul aziz yake da sallah mun faɗa cewa ya so a cikin wasu wayoyi kamar ruwaya da bukari cewa sallah mutum sallah da allah wacce umar bin abdul aziz yi ta ba da wuri shi ne sai shi ko wata mutum zubair ya ce da umar bin abdul a cewa baka sani ba a wata rana mughiratu shi ba Allah ya kare ta a shi a aka ba shi ma haka ta faru a gare shi ta sallah da yi ta gurba sai bashir ibn abi mas'ud da ansari ko kuma shi abu masu da ansari din ya shiga wani al-mughira sai yake ce masa baka san cewa mala'ika da jibril ya sauka ya ja mu da kuma sallah ba ya sallah sai mu Allah ya yi ya kara sauka ya sallah sai mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi har zuwa da sallolin da ake da su da ya gama faɗa sai kuma ina faɗa sai ya ce eh dan ba da hadisi da ya ruwa kai ko ba ka faɗa ka da abin da kake a na hadisi yanzu jibrilu ne ya zo ya kuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai sallah inji Umar yake tambayar Umar ashe jibrilu ne yanzu yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai sallah zai ce to haka dai bashiru bin abi mas'ud yake fadar cewa babansa ya fara to daga cikin matsalolin da za mu kara a kan wancan matsalolin shi ne a cikin wani hadisi za mu ga asalin sa hadisi ne motsa inda shi ko wasu gudun zubar bai gami da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzan Allah sadaka ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya rawaito daga al-mughira to amma daga baya an sai ya faɗa cewa ba a wajen mughira ne ba a wajen dan abubuwan sai ya rawaito daga abin masudin asibari amma daga nan sai ya cewa dan abin masudin ne ya gaya masa haka kuma ya zuwa wata matsala yanzu wannan abin bai salla ba bai salla ba, a shi da aka wajen ku sallah sai da aka wata koya wa sallah lokacin da zai yi sallah sai ya kuma wacce yake gaya masa shi kuma ba a wanda aka kai ba amma shi ne ya gaya ba. shi kuma bashir ɗin babanta ne ya faɗa da kuma shi nan ina biya ko نسيت الرباعي ليس عمة بن عبد العزيز يزيك تصلى وتكيل قوة أذر الليل بس أذر كان تكتاسو شبابا خوجا أخرى يزيك تصلى في أمر مكان عبد العزيز سي قوة من زبري تجاه يا تبت تشوى قوة ما يسنى تنتك تصلى من كاوة bayan sahabbai sun gaba mulki umayya kakansu ne nasabarsu tana cikewa zuwa ga annabi salama a can kafin musulunta su ma kuma shawara manyan manyan ba su goyi akwai sirna usman shi ma kuma ne. akwai abu Sufyan shi ma kuma ne. akwai muawiya shi ma kuma ne. to amma kuma kamar za a da yawa duniya haliman bayan da wannan su ake kira walfawa rashi ana cewa haliman na fasar rashi da ko daga kansu halimancin annabta ya tsaya mu'awiya da ya zo karɓa bayan sai na ali shi ba a shigar da shi cikin kulafawa rashi amma ya ana sa shi a matsayin sarki da wurare da yanci to da mu'awiya ya tashi sai ya bar wa kansa ya faradi aka fi samun matsaloli daga yanzu sai sassa mu'awiyar da sassa sai zan ci gaba ɗaya yanzu halifancin ya koma ɗan gida ɗaya ne da a haka a sai da suka yi shekaru masu yawa to wannan jerin lokacin shi ake kira lokacin bani umayya wanda sai da aka yi kusan shekara ta ɗari da wani abu sannan dangin zuriya abbas kuma suka yi juyin mulki bisa wasu sabon ba suka karɓe mulki daga hannun yawa sai kuma hannun abbasawa sai kuma daular abbasiya shi ne a tarihin musulunci wasu daga a sama da ce lokacin annabta lokacin halifanci na kulafa al-kulafa sai lokacin bani umayya sai lokacin bani abba a nan malamai da suke gaskiya zai wahala a cikin umar ibn abdul aziz ya yi irin yadda ya aka saba duk lokacin bani umayya sai dabda karshen lokaci ake yin sallah wani lokacin ma sai lokacin ya fita ake yin sallah to amma kuma sun alƙalci da ya so sai ya dawo da sallah a daidai lokacin ta la'alla wani wurin ya sa a madadin a yi ta da zarar lokacin ta ya shiga sai aka jinkir ta ta da jinkir ta ta aka shi kuma da suna alƙalci shi kuma wata mutuwar yana jin tsoron kar a je a bari ta fita in lokacin ta ya fita kuma za a shiga cikin gare kamar yadda za mu ji a wasu daga cikin hadisi da suke faɗan tarko musamman da sallar da aka wanda ya bari wata ce shi a kan lokaci إيه لما تحدث به يا أخوة أو أنت جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ما جبريل هو الذي عبد العزيز لما سيد سبيل المسعد بيسمع شيء حتى لغة الأزهر تأتيه سأونا لغة للأسر shi ba wannan Allah ne da tarta ya yi kusa lokacin ba. shi Umar ya zaki Umar ba Allah ya zaki Allah ya ba masa Allah zaki da kansa masa Allah ya nuna lokacin Allah da kansa ya nuna lokacin Allah da kansa ya nuna lokacin magarba saboda Allah sallama yana yin hali, bisa umarnin ubangiji a wajen Allah kuma kuma za mu yi ishtihadi a abu ya zama shari'a da Allah ashe ma har lokacin ma ai ko a kai. da aka shi sa da gashi ce awa inda jibril da kuwan lafi na kama da rasulun sama wakil sala a shi jibril ne ya zo ya nuna wa rasulun sama wakil sala to shi kuma wata da ce haka ne ne shi ya faɗa da sababansa haka za ka ne hajjisu bihi bashir ibn abi mas'ud al-ansari haka za kana bashir ibn abi mas'ud al-ansari yuhaddisu bihi an nabi a cikin muwaɗa ta imamu shafi wacce ya rawaito ta daga imamu malik wanda imamu bayhaqi ya tsaya sai da ya ce masa ittaqillaha bima tuhaddithu ya umar ko Allah ka ji tsoron akan hadisin da kake bayarwa kallon ka bayar da kake cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da aka koya masa sallah sallar cewa ya halatta idan a wuri akwai mutane sama da mutum sama da ɗaya kuma sai zanto ga wanda ya fi falala ya fi ilimi la'azama ya fi haddar ƙur'ani shi ne malami kuma sai wani ya zama neman ba shi ya halatta ko kai ka fi kowa karatu a naka wanda wanda ka fi shi karatu ya zama imam yanzu da mazala kuma da jibiri wa ne babba mazala shi ne gaba da jibiri wannan ba tare da saɓani wanda za a wanda shi ba amma tare da haka kuma sai ga shi an aiko jibril ya ba sallah mazala kuma yana bayan ko shakka ba a sallan nan waye imam ma sannan wani abu za mu sake fa'idantuwa da shi a cikin wannan hadisin shi ne a wato da jibril sai ce bi hada umirta wannan a wata nuskar kenan bi hada umirta haka aka ce ka yi. wanda ya san me wahayi ne wannan daga Allah shi ba da ko kuma bi hada umirtu haka aka umarce ni من جبريل شما يضع وتا نسخة قوله دا ضمع في الوعد بعض ما بعض قال إذا زمن بهذا وإنت يا من الله صلى الله عليه وسلم حكى عن تلك الإنجيل أما حكى جبريل ليس بهذا قميص وأشد الله دام واجب كنا أن هذا جواب على من إجماعي حكى سوى ثم لا يكون ليس مكلفين فيما كان فيه البشر مكلف بل فأكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل من عند المسلم هناك تكليف الجبل فما لعيبا تكون تزدع الجهل يقوم أقول أن فيه كوي الجهل يقوم على الأرض أنه من دعوة شبع تشيكي وباشا يقوم بحوري تومي معنا بهذا ومرتبسي معنا بكتي أي بهذا ومرت an ubayyana laka haka aka ce in zo in gaya maka kuma na zo na gaya wannan hadisin yana da fa'idoji da yawa a cikin zaɓuɓɓen fa'idar cewa matsalar da take cewa daga cikin sharafin limanci akwai sharafin da cikin limanci ana so ya zanto mutum yana da kamata ban ta mazantaka ya zama na mutum ne sosai don haka aka hana ɗan tsaye limanci shi ne al'amun wanda yake mai irin yauki irin na mata wanda za ka shi kamar na matan mata sannan aka hana al-muhanna mai yanayin ɗan dauro shi ma aka hana shi limanci saboda yana ɗaukar bai kamar yanayin halittarsa ba ta cika irin halittar namiji ba kuma watakila wani zai iya mutunuwa da sautin sai sautin mace ce in ya rawar sautin sai yana tafiyar irin sautin mata to sannan ko mutumin da ba shi da cikar halittar da mazakunsa wasu suke ganin bai kamata a bashi ya limanci to shi mala'ika jibril ba ba shi da halittar ba ta kuka ballantana a ce wai yana da cikakkiya ko ba shi da cikakkiya wasu dai masu zaɓuɗa zaɓuɗa a cikin wannan hadisin suka ce a ya nuna halal ne mutumin da yake da zuwa ya sallah za mu tattauna a kan lokacin sallah tun daga asuba ko kuma tun daga azhar har zuwa asuba amma mu ci gaba da karanta hadisan mun haɗe su sai mu samu hadisin da za mu yi bayani akan mawaƙi amma kan tsallake shi bashir ibn abi mas'ud magana ta inganci ta jiki amma ta jiki ne na gartacce ya rasu shekara ta cikin da uku aka tashe shi a yakin hasa yakin da aka zo aka aka ci madina da yaki aka zalunce da aka zalunci ɗan madina a lokacin yazid ibn muawiya aka yi kace-kace da su aka kuma ci mutuncinsu aka keta alfarmar hatta mata a madina tsawon kwana wanda mun yi bayanin da aka rasu muna gwamnata in kuma akwai bukatar sake maimaita wa insha Allah wani karo ta muna saba jawo ba da tarihi قال الإمام مالك قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن زيد عن زيد بن أسلم وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت الصبح فسكت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من الغني صلى الصبح حين تطلع حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغني بعد ان اصبح ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة قال هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت يأتي وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم يأتي يحيى يا بيعني نجشي أبو مروان عبيد الله بن يحيى يأتي بابانا يحيى يا بيعني نجي تشيكما يا جدك زيد دقمالك ومالك يدلك زيد بن أسلم زيد بن أسلم العدوي مولاه بن الخطاب رضي الله عنه لا يعرف من جهد المعلمين معلمين إذن ما في بيته باو فرغ باو سيد بن عمر الله يعرف يا عقريش تاج ديني ينا تكلم المكاسكي على سيد تابعين ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai masu ilimi a wannan lokacin yana da wata babbar hanka ta karantarwa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tana tara manyan hamshakan malamai suna karatu a wurin wanda imam malik yakan je wurin da ya dauka abin al'ajabi an taba ganin jikan manzo Allah yana yawan zuwa kan halka ali zain alibi a lokacin kuma samun yin ali zain alibi da wahala har aka je aka ce gunta wanda aka ce kan Allah alaga ba ta bana da girman ka ka dinga zuwa makarantar wannan wanda ana tunanin ka shi ka shi kyakkyawar nasaba kai ji kan manzon Allah ne inda baban ka shine Hussein ibn Ali kakar ka shine sayyidina Ali fara da ita ce kakar ka manzon Allah kuma ma kakar ka ne inda baban kakar ne akwai baban kakar ka ne sai ya ce kai kwarar da ni mutum yana zuwa da zai da cikin ni ma ina fara cutuwa shi da ke da mutum za su zo insha Allah za mu fara ta amma dai ya shekara ta ɗari da talatin da shida bayan da ya rufe Allah sallallahu alaihi wa sallam da zama hadisan sa kuma suna cikin alkutubun sitta gaba ɗaya zai ibn aslam al'adawi Allah ya tsara ya tsara an aba ibn yasar an karbo daga aba ibn yasar abu muhammad al-hilali maula mai muhammad radiyallahu anha shi aba ibn yasar maula ne da mai muna Allah ya kare da a gare ta wanda su su hudu ne dukkan su a bayan mai muna ne Allah ya kare da a gare ta da aba ibn yasar da Sulaiman ibn yasar wanda yake Sulaiman ya sa yana cikin al hafa al matsayin da ake so ya aure na in sha Allah shi ma za mu ji labarin to shi a ba su wata fuskar hadisi ya fi Sulaiman ya sa yawa riwaya duka ne shi ma babban malami mai tsananin tarin ilimi na fiƙihu ya rasu shi ma shekara ta casa'in da wani a shekarar da yadda yawa daga cikin malamai suka mutu annahu cewa shi a batin ibn yasa bala yake wannan a da yawa daga cikin wayoyin wasa ta imam malik kenan cewa a ba kai da shi ya rawaito hadisin abin da bai gani ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ja'a rasulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abul walid al-bati yake cewa wannan mutumin da ba a san sunansa ba ya juzu an yakuna rajul bari'an aw qafina da yiwa ko ba ko to ya zo ya tambaya ba san kowa ya ba قد علم أن وقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من آخر وقت الصلاة ولم يعلم جميع الوقت فسأله عن تعليمه وقياسا سوى لغة ولغة da banzan Allah ya faɗa ko ya yi aiki da shi lokacin sallah shi ne mafi ƙarfi da tabbatuwa wajen kasance wata lokacin sallah to shi ne ke tambayar matsala sa don Allah ya masa bayani to ya zo da manzon Allah fa ta'ala wa an waqti salati yace da manzon Allah ya rasulullahi da Allah ya so a yi mini bayani akan lokacin sallah gabaci ɗaya sallolin na so sallu san yaushe ake musu fasakata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi bai ce masa komai ba to malamai suka ce me yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ya shi bai ce masa komai ba sai wata ce abin da ita saboda mutumin nan zuwa yana yana so a gaya wa a lokacin sallah to koyar da mutum kuma kala biyu ko wanda za ku koyar da shi da magana akwai kuma wanda za ku koyar da shi da aiki to na maza a sallama ya so ya koyar da shi da aiki shi yasa kamar ya zo kafin lokacin sallah sai maza Allah ya ya ya ba shi amsa ya zo da shi har zuwa lokacin aikin sallar tattara lokacin aikin sallar ya zo ba ta kata an rusu sama hatta ita ta kana da sallar sai da allah ya waye zama gobe gobe ta yi to a lokacin sai masu allah kuma ba wa ne wa na'ani sallar ya tashi hatta ita ta kana da sallar sallar suwa hina tsala a cikin sai ba za a kusa ya tashi ya yi sallar asuba lokacin da alfujir ya keto ثم صلى الصبح من الغد an afara wa shigari kuma sai الله Allah sallallahu alaihi wa آله sallam sai ya jinkirta sallah asuban yanzu alfitir na ce wa ba za a sallama sallah asuban to washe gari kuma sai ba Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bari sai da alfitir din sama ta fara washewa ya zama lokacin ba irin lokacin jiya ba ne an ɗan jinkiri kaɗan ka kan lokacin jiya to sannan mai sai maza lafa ba da sallah kuma ke nan ya yi a farkon lokacin alfijir ya kuma yi a lokacin da sama ta ɗan fara washewa sun ba ƙara sai maza lafa sallallahu alaihi wasallam ya ce aina sa'in ina wanda ya zo ya tambaye da jiya sai ce gani ya rasu lalla ha ana ya rasu قال sai manzo Allah ya ce ma baina hadaini waqtu akan lokacin nan da من na jiya da lokacin da na wayannan lokutan guda biyu idan ka ɗauke su suna nuna maka lokacin sallah asuba idan kai a farko yi idan kai a tsakiya yi idan kuma kai a ƙarshe yayi to wannan yana nuna mana cewa lokacin nan guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar da sallah asuba akwai lokacin farko akwai kuma lokacin ƙarshe kuma duk lokacin da ka zaɓa kai sallah a cikin da to Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa sai dai umurin hadisin abdullahi da mas'ud Allah ya kare da a shi aka tambaye manzo Allah aka ce ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so ima za su ake cewa a salatu fi abuwan wakati ha shi ne ka yi sallah a farkon lokacin da lokacin ta na shiga ka tashi ka yi kamar da kuma za mu riski wata hadisai da ba za su ake cewa ya rashtar da rubar ya rashtar da rubar in zafi ya yi zafi to ba a kuri bin salati kada lokacin da in farkon lokacin sallar azhar yana shiga ya zanto a cikin lokacin rana ta wanda ke sai kuma yankin shi yasa sanya lokaci guda ɗaya na sallah da kuma tsayawa a kansa ba lalle ne zama shi ne dacewa da suna ta manzo Allah sallallahu alaihi amma kwaɗayi a kan a yi sallah a farkon lokacin ta wannan shi kansa ibada ko da zai zama to an yi kuskuren ishtihadi wajen an yi sallar da zafi in ana ta harin farkon lokacin da to zai zama an dace da waccan a afdaniya ko alawiyya cikin hadisa Allah ya kama cewa as a wani awwali ha amma abin da ya kamata shine al'amarin ya koma zuwa ga ishtihadin imam koyaushe kuma yi dinga kwaɗayin yin sallah a farkon lokacin ta amma lokacin da ya tabbatar da cewa a yanzu idan aka yi sallah a wannan lokacin mutane za su sha wahala amma kan tsare kafa a kan zuwa wani lokacin da yadda za su samu a sauƙaƙa wa mutane mutum da a cikin wannan lokutan guda biyu ne da mazafa sallallahu alaihi wasallam ya koyar da cewa za a yi kowace sallah a tsakanin wannan lokutan da zai zanto yin hakan akwai ladan turkuta wa mutane da kuma kula da su. shi yasa masallacin da za ka suna saka a jihar su kawai ke ɗaya kawai karfe ɗaya ta yi ba za ta canza ko da yanayin ya canja su ba za su canja kuma duk zafi duk za a shekara nawa su dai kawai sunan su yan sallar karfe ɗaya ba ba suna da ke rana la'alla tar ne da kokarin su ba zama su gaba su shiga wani amma halar ne kuma yi sannan su tare haka za zalika wa inda za su ce su kuma kullum da Allah sai rana ta kuce sai rana sai ta nuna sai sun kai karfe biyu tukunna kullum ta Allah su kare Allah su ma ana musu halar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma haɗawa tsakanin yin sallah a farkon lokacin da da kuma yin sallah a cikin lokacin da da kuma yin sallah a lokacin da ya fi dacewa wannan shi ya fi kama da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a cikin hadisin za mu fahimci halaccin idan kudiri ya sa a jinkirta ba da amsa an yi tambaya in dai har jinkirtawa zai taimaka wa wanda aka tambaya to babu da a jinkirta ko ga anan maza a sallama ya jinkirta ba da sunna ba da ko da ya ba da amsar da ba za a manta ba tunda ana yi ta zai baya kuma a ciki za mu ƙara karfafan magana da ibn al-jawzi Allah ya karɓi rama kamar yadda cikin sayyid khatir yake faɗa cewa ad-dalil bil fi'l arshadu min ad-dalil bil qawl a koya maka abu a aikace ya ba a koya maka abu da magana yana ba da labarin malaman sa abu abul barakat abdul wahab ibn mubarak al-anmari da kuma abu mansur mawdu ibn ahmad al-jawazi wayannan malaman nasu guda biyu ba irin yadda suka ya suka ba da shi a rayuwa to sai ke cewa shi abin barkat ne in suna karami na je wajen sa karatu lokacin ma ban san me ilimi ba da mun zauna yana fara karatu sai ya fashe Ya yace ni a lokacin na cewa wannan mutumin dai ba komai ne ya sa ke kuka nan ba sai wani abu mai mahimmanci yace a shi mutumin nan yana ta gina shi. tsari na imani a cikin siyasa yana ta tafiyar da ni ne da nuna mun cewa kana karatu ya kamata ka dinga bin karatun har ka dinga tafiya tare da yadda da karatun ne wajen kuka ne ka yi kuka wajen karaya ne ka karaya wajen hanzari ne ka yi hanzari wajen karsashi ne ka yi karsashi ya ce to daga baya sai na fahimci cewa ashe a koya maka abu a aikace zai sa ka fi ganewa ka ɗauka fiye da a gwada maka abu da baka a dalilin su fi'ili arshadu min al-yadi bil qawli akwai maka magana bakta aikace ya ba akwai maka magana akwai maka abu da maka ما بين هذين الوقتين الصلاة وقت كان من اللوكتون ما بين هذين الوقت tsakanin wannan lokutan guda biyu shi ne lokaci sai ba a ce a nan tulurin bayan shi ne na farko ko na ƙarshe kuma ba istira to shi tulurin bayan da istira sun shiga cikin lokacin ko kuma tulurin bayan sai an samu tulurin bayan sannan lokacin da ke shida ko kuma tulurin bayan ne farkon lokaci haka dalika istirar na zuwa lokaci ya fita ko kuma sai istirar din ya zuwa ya gama sannan lokaci zai fita to azali wallahu ta'ala a'lam da istirar din da tsoro ko da mun za ta shiga cikin lokaci قال الإمام عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف فينصرف النساء متلفعات متلفعات بورودهن ما يعرفن من الملائكة an karɓo daga ya ce mahaifina ya haya ya gaya mini daga malik daga ya haya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qays abu sa'id ibn madani al-ansari qabil madina alqali ne daga madina al-munawwara kakanta kai sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya hayar ansari ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne wanda ya koyar da imam hanifa ya kuma koyar da imam malik allah ya san Saka rahama imam ahmad ya ce asibatun na in kana neman wanda ya kowa hajja da ilimi in ka samu ya haya shi ke ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in da hudu bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisansa suna cikin al-kutub sitta ya haifu sa'id الأنصاري الله يتكلم عن عبرة بنت عبد الرحمن عبرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية وكان عائشة تدركيها ta zauna ta kawace a hannun na aisha da ke kashe sa za ka ga da yawa da yawa a daga kuma na aisha allah ya wanda ta rasu kafin shekara ta ɗari bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana ɗaya daga cikin mutane da sallar Umar ibn Abdul Aziz ya tura a je a ɗauko hadisai yana Aisha ya wasiya da su a je wajen ta saboda irin matsayin matsayinta kuma darajar ta Allah ya kare ta a gare ta Allah kuma ya عن عائشة زوج عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقول لك عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم عبد الله عائشة بنت عبد الله وهو أبو بكر ابن عثمان وهو أبو ابن عامر ابن عمرو التيمي القرشي وقوم التيمية القرشية البكرية ألا يقال إذا كريتا نسبت لنا حدوى لمن الله صلى الله عليه وسلم ولؤي بن عالي مرة مرة تقول كاكنتا تيمو المرة شكرا لما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب هو زيد ابن سعيد بن غالب بن فهر بن مرة بن غالب بالله الله صلى الله عليه وسلم وسنة wato ita taimiyya ce بن kabilar فوق الله صلى الله عليه وسلم هاشمي Allah ya kare da a gare shi eh, ita ce ɗaya daga cikin ƴaƴan da na Abubakar kuma ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai girma da daraja uwar mummunai an haife ta bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira a lokacin tana da karama zara kuma ya rasu tana da shekara goma sha takwas da magana mai inganci ta taru a hannun iyayen da tasowa ta taramci da kulawa domin tana cewa ni asali ko da na girma ne hankali ne wayo to na taso na tarar da iyaye na wawaye ni na ni islam na tarar da su suna addinin suna musulunci da muka ita wata tabbatar lokacin da mahaifanta ba su musulunta ba kamar yadda sallam an haife ta a garin makka mahaifiyarta kuma muhammad bin tu'ani daga banin malik ibn kinana ta mahaifiyarta ta muhammad ta musulunta Allah ya kare ta a gare ta tare da mahaifinta da kuma mahaifiyarta tarihin aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne ta ma tarjumar da zamu zo ta ne fadi a ko ta da yamma sha Allah amma dai a yi ta duk tsawon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan suna na Khadija ta za manzo kuma ya an zauna wani lokaci ne yi aure ba sai wato haula matar Usman ibn Mas'ud Allah ya kare ta a gare ta ta rusu na Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce masa ya rasu Allah sallallahu ba za ka yi aure ba ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata zan yi aure ba za ku ba sai ta idan ka so budurwa ko kuma bazawa ya ce wata ce budurwa wata ce bazawa budurwa ita ce yar gidan wanda a cikin mutane Aisha bazawar kuma sauratu bintu zamna wacce mijinta ya ta yi haƙuri ta yi juriya kuma ta yi imani da abin da Allah ya aiko ka da shi sai mazala kuma ke sa to zai ki nemo mu auren su gaba ɗaya to sai ta tafi gida sai na abubakar sai ta tarar da ummu umma mahaifiyar aisha sai ta sallama sai ta ce wani irin alheri Allah ya fito da shi cikin wannan gida na ya umma usman sai ta ce me faru kaula sai ta ce kaula ta bintu hakim sai ta ce rasulullah ma ya kudu kuna lawa manzo Allah ke turo ni ne ma yaro sai ta ce to bar Abu Bakar ya sai ga sai da Abu Bakar ya sai sai ta ta ce ya yana neman yaro sai tana Abu Bakar a da ba su iya auren sa ne ba inna ma ya fi da tuwa ne ai ya samu wasa ne sai ta ce to bari ce ga ya ta gaya wa masa ta ce ce ce masu zan yi auren ɗan sana ai shi ɗan uwana ne a musulunci sai ta dawo ta faɗa to a lokacin akwai wata al'ada da suke yi larabawa idan gida akwai daraja da matsayi to yara sun suna ƙanana ake ba su ake yin baiwa saboda haka ita kuma na na aisha an nemi an nemi ta a gidan mutane ibn ali ɗaya daga cikin manyan manyan gidaje na makka an tambaya wa ɗaya daga cikin ta'an mutane ibn ali to amma kuma shi mutane ibn ali da ya da ma da su shiga musulunci kuma wannan neman tun a farko farkon al'amari ne daga baya kuma yana tsamari ana tsara shabarar mutum sirrin dai ya amsa kuma yanzu ba zai warware alkawari zai ba a taɓa ganin yawon ya warware amma ko ba zai iya hana manzan Allah abin da yake so sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu a Bakr wa an sahaba sai dai na abubakar ce ku jira bai zabe ko ina ba sai gidan mutai a Abi Dawud kuma shi ma tayi ko rashi yana shiga gidan sai ce suka gaita sai ya ce da wata ibin yana tare da matarsa yaya maganar da kuka yi tabbacin neman aisha ga ɗan sai matar ta kada baki ta ce to abubakar ina ganin kai ka shiga wancan addinin na sabiyawa kuma kana so kuma ka shigar da kanmu na gano da ba to ba za ta yi suna wata jinsu ta kuma mafari dama mun suke so kenan na ka magana a kawai yanzu ba mu da ita haka baya ne ko wacce ba shi ce an sai da gonar rabuwa sai masa fara sai da abokan allah ya tsari ta abin da ya yi kawai sai zarci ya ce kice da maza rasu an an bashi to da maka kuma maza rasu ya yi mafarki mala'ika duniya ya zo masa da ita akan wani madauki ana nuna ana yawo da ita ya ganta kuma ya gane ya zama kuma aka ce wannan matar ta ce a duniya da kuma a janna to kuma wajen annabawa da ma gaskiya ne to sai aka aura wannan Allah ba a rawar kuma an wani taro an yi wasu abubuwa an yi wasu abubuwa amma dai an daura masa an ba shi da ranta take ko kana da ma ya fara ita to a lokacin zala ne tare ta ba ke tare ta saudatu bintu zamana mana aisha tana nan a matsayin matar manzon Allah sama amma ita ba ta san auren da ita ba tunda lokacin tana karama to da aka yi hijira zuwa garin Madina a lokacin ne a shekara ta biyu a watan sha'aban a watan shawwal na yi tafi kawai na zaune na wasa da ni da kawaye na muna wasa sai ga wasu kuma sai ta tashi sai ta ɗauke kawai sai ta tashi da ni sai ta kai da cikin wata kuma shi ke nan ta kai da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan ta tashi shi yasa ta ce tana son matan shawwal tana so ta ga an yi auren mace a wannan lokaci to tun tana ɗan ƙarama ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ta girma a nan ta yi wayo ta zama mace mai ilimi mai tarin ilimi da yawa wacce ilimin ta ya albarkaci duniya wadda wata suka zuba da ba taba ganin macen da Allah ya haɗa masa ilimi irin nan mutumin ma da Allah ya haɗa masa ilimi irin nan san Qur'an ta tara cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin tarihi da waƙoƙi na larabawa duk inda ka sani na na aisha allah kare ya alheta ta shiga wannan fagen kuma ta sani tana cin gyaran ta hankali da yawa kan matsaloli ta da ce ba haka ake yi idan matsala ta rikici wasu hankali suna komawa zuwa ta tana cikin mutum bakwai da suka kowa yawan sai daga musamman sallallahu alaihi wasallam a jerin hadisai ita ce ta daga abubuwar yadda sai ana sai kita لواقع حديث الكتاب صدر من الصلاة فوق الألف بل نقل من الحديث عن المختار خير خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا وابنهما أبو هريرة ده أبو سعيد الخدري شيخ سعد بن مالك بن سنان سي جابر بن عبد الله سي أنس بن مالك سي آه وسي abubuwa ya da sa'adun jabir an sake abin da ya aisha ko kuna abbas da abulai na abbas ka zama kuma da abulai abubuwa da shi ne ya rautu sama da hadisai dubu biyar sai ana cikin mari sama da hadisai dubu biyu sai na na aisha ita ma da hadisai kusan dubu biyu da wata allah ya kare da aka yi tana da faladoni masu yawa wanda in mun zo buɗe tarjaba za mu yi shi guda sai mu fara falalolin da kuma rashin da amma ta daga ciki an tambayi masa Allah sallallahu alaihi wa su a cikin mutane gaba ɗaya ce Aisha aka ce a cikin maza ba ta ce babanta Allah sallallahu alaihi yake cewa falalar Aisha a cikin rabuwar mata ne kamar falalar tuwon nama ne a shi kuma wannan tuwon nama a gari wani tarihi ne ake yin da nama a wancan lokacin shi ne kowane abinci daraja da farin jini to za ku mai jini na na aisha kamar da mata gaba ɗaya abinci ne to ita ita ce wannan abincin a cikin mata zara su sallama ya kawarce ta kuma ya yi alkawarin ba zai rabu ita ba a duniya kamar da ke cikin kisar hadisa kuma zar mata goma sha ɗaya suka taru suna tattaunawa kan al'amarin mazajen suka yi tsoron cewa kowace za ta fallasa ta faɗi irin yanayin yadda mijin yi wannan ta ce ni mijina wato kamar nama ne na rakuni kuma ka ɗauke shi aka ɗora shi a kan can ruwan ne wahalar hawa shi dai wannan naman ba wani nama ne da ku zo ku gani ba na da na ce wai ba da a ce duk wahala da za a sha a ja ka kuma shi dutsen nan ba daɗin kawa ne da shi ko sauki ya wannan da na ce bari a haɗa a ba da kuma ta ba shi da haɗin al'ama sai ta kawo shi a cikin hikima da tsayin magana zo ku samu da mana rasu ala rasu jawalin ma'a la ta hannu fayyuka ka wa ta nemi fayyuka ba kowace ta zo ta faɗi yadda mijinta yake أثر على مكان الحكومة فتجد في كومتنا المصر مرسو أهل شاطر كثيرين شاطر الزوج لو شنج شاور ويجي أفضل ويجي لذلك وإيه وإيه وظهرنا كيشن تقوم كما تقرن شنواني إتاكي لأكي كلا تظهرنا تقوم تقرن شنواني تقوم تقرن شنواني تقوم تقرن شنواني ni kun babana mijina shi ne abu zargi wa ma abu zargi wane ne abu zargi sai ta ba da shi a nasun juriyin gurgunaiya shi ne mijinta saboda tsabagen kayan kwalliyar kunne sai da ya sa kunne na yana kuɗi a koyaushe saboda ba kwandage da kuma nan kunne wa mala abin من شهر العبودية فمن يتكاون زنزينا دميكو تجاون يكود أمان وبجحني فبدحت إلي نفسي ونقلني من أهل أطيس الوضع إذ أريد أن أشتري أن تفعل أهلي بإتار الكلمة مصبر الأدبي ta gama da mutum ta zo ummu abi zarbi wa ma ummu wa ma a abi zarbi babu abu zarbi barin da ya mutunta hukumu harada wa baituha fisa ko fasaha sannan ta zo ibnatu abi zarbi wa a abi zarbi sai ta gama sifar ta duka har a namun na ya ce ka duba ka gani wai har uwan mijin da ke take faɗa alherin ta hasan ta ji daɗin zama da su yake tare da abin da aka sake cikin da tashi tashi na da aka iya samu tsakanin uwan miji da matarsa a ce ashe duk a lokacin ana iya samun irin matsalar da yanzu aka iya samu imamun nan ka ta duba cikin alminhaj da ya tsere musulmi na hajjiya to duka da ta gama faɗa ta ce to amma wata ran abu zarfin ta ya ga wata mata mai kaza mai kaza tana da wasu 'ya'ya waladai lahakar ba'adai da haka ne romance romantai zuwa da karshe ta sifar da wannan mata ta ce kawai sai garin kallon wannan mata ba an laɗa sai ya sake kuma sai ya aure wancan sai ne kuma na je na aure wani mutum mai kaza mai kaza ta sifar ta su gaba ta sifar da irin abin da wannan mutum yake ce amma ni duk abin da wannan mutum yake mu bai kai kwano ɗaya na abinci a gidan abu zarafin da rance to za Allah da ya ji Aisha ta ba da labarin sai ce to ana laki ka abi zarfi da ummi to wannan ba ta ji daɗin zama da mutunta ko zarfi to ni ma kamar ai ni ma kuma a wajen ki ne abu zarfi ke ko ke ce ummu zarfi ni na غير أن da أستمر ni ba zan taɓa zargi shi yasa imam muslim a cikin sahih muslim wannan hadisin ummu zarfi babin ma ya buɗe masa a cikin kitabul manaqib wasiya da yanzu babu manaqib ummul mu'minin Aisha da ya gama kawo manaqib Aisha din to kuma sai yanzu ya kawo hadisi babu zikiru hadisi ummi Zahra ajiba manaqib ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha amma ta shehri a shekara ta biyar bayan zaman da Allah sallallahu alaihi wa alihi sallallahu shekara ta goma sha uku gaba ɗaya a duniya amma an yi ƙuri'a ƙuri'a ta fata kanta an tafi da ita sulhu ko kuma an tafi da yakin bada musalin inda aka yi sulhu aka dawo a lokacin a hanya sai abin wuyan da ya fashi sai ta tafi nemo shi kan ta dawo an ja ayari kan ta a san cewa ba da cikin darukan ta ba karshe shi ne da ta samu dama lokacin da ta kwanta tana bacci a wurin ta ce na samu manzan Allah ya duba ya ga bai gani ba zai sa a dawo da ke lokacin safwan ibn mu'assir shi ma an bar shi a wurin da ya tabo yana duba ya ce kawai sai ya hango duhun alamun mutum yana zuwa duk da wurin ita tana bacci ma sai ganta ta ce kuma ma ya san fuska ta tun kafin a wajen ta rufe fuska kafin a wajen ta hijabi ta ce a kudu billahi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibrahim rasulullah matar da Allah ta ce ni ba abin da ya sa na tashi ma sai istirja'in ne inna lillahi ina farkawa ta ce kawai ta riga ya kusan da tabuwa ta sai na hau sai ya ja tabuwa suka ta tafiya suka ta tafiya suna isowa kan hanya to sai zama farko wanda ya fara magana a kan sharri shi ne ko abdullahi abdullahi ubangi duk da sarari to shi ke nan sai kuma aka fara yadawa to san dai tarihin za mu zo shi a cikin kitabun kai insha Allah daga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi na wanke na Aisha إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا بل هو خير لكم من كل من مما كسبت أيديكم والذي تولى كبره منهم كفر لولا إدراك أهله بأربعة شهداء آه، لولا سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا ولولا حذرت إلا لما ملائكة سواه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم ولا يأتي كل فضل منكم سبيل الله ويعبد الرسول ولا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعيدا في التجاره ولهم عذاب يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعمل يومئذ يوفيهم الله دينهم بالحق ويعلم ان الله هو الحق من الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات لما إشارة الله معنى عائشة كانوا كرفت يا من لابد دائما والطيبات الطيبين والطيبون من طيبات أولئك الله ما يقولون والله برجل آه، سؤال الله تعالى إذا أريد شيخ ساعة كانوا من ya yi ta da wasu baituka na na masu ban al'ajabi hasan razan masu ban jinibacin wata su bifa marasa min dogomin hawaji a ƙilar su hajjin bin du'ayyim da ɗalibin kirami makari majduhu غير غادر فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أنامني آه فكيف kun fi ma hayaitu izuwa ƙarshen da abin da ya faɗa a cikin hafsar da manzani Allah ya kare a gare ta ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma magana mai inganci ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta uku a jerin matayensa bayan Khadija sai Sauda sai kuma ita Aisha dama kuma haka take a jere khadija sauda sai aisha tamimi saba aqli hala sai hafsa sai kuma zainab bintu huzaima sai kuma ummu salama hindi bintu huzaima خليل sai kuma حالات محالة سيكون زهار جفنها في زينب بنت جهش سيكون الحارث سيكون صفية بنت خليل da سيكون ميمونة بنت الحارث الهلالية التي لها بريس والدينان هذه المقالة في بنت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أوراق من تاريخ a matsayin matarsa an nuna mun cewa lokaci ya muna kan tarjama kuma muna kan sha Allah kare da ta sai mu tashi ci gaba hadisin da wannan mutane ke ba da ta wannan بأئمنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله